ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya haramta wa mata yin ado wato makeup ga mazan da ba mazajen su ba sannan ya gargaɗe su cewa idan mace ta yi haka Allah yana da haƙƙin ya gona ta a addinance idan aka ce hijabi yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ga mace ana nufin suturce dukkanin jiki banda abubuwa guda biyu fuska da hannu sai ma'ana ta biyu musulunci yana so ne ya iyakance duk wata dangantaka a tsakanin mata da maza waɗanda ba muharraman juna ba wannan kuma falsafa ce ta addini domin tsaftace da kiyaye al'umma daga fadawa halaka da kuma fushin Allah ma'ana a dunkule hijabi kala biyu hijabin sutura wanda aka fi sani mace tana sanyawa sai kuma hijabin kamala wanda shi kuma yake umartar mata da maza domin su kiyaye mutuncinsu da kuma gane-ganensu